girka shi inna lillahi ashe daga zuwa wurin boka aka sace wa jaruma Fati Muhammad mota mai tsada masu sauraron mu idan yau ne na farkon zaitar ka a cikin tashar tamu ta kai Charlie Comedian ka dangwala mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci yanzu yanzu nan gaskiya ta bayyana dangane da sace motar jaruma fati muhammad wata kotun addinin musulunci ta tsare wani boka da ake zargi da sace motar jaruma fati muhammad babbar kotun addinin musulunci da ke zaman kanta a kofar kudu dake a jihar kano ta tsare wani boka bisa zargin sa da laifin satar motar fitacciyar jarumar kannywood wato fati muhammad Tunda farko dai yan sanda suka gurfanar da bokan da zargin cewa ya canza sunansa daga isa zuwa muhammad tare da haɗin kan wani suleiman kiyawa a inda suka yi wa jarumar jarumar Kannywood Fati Muhammad daɗin baki wai cewa an yi mata sammu saboda haka dai ne suka bata wani rubutu ta sha. Takardar ƙarar dai ta ci gaba da cewa ko da jaruma Fati Muhammad ta sha wannan rubutun nan take ta ya gushe inda suka yi amfani da wannan dama suka sace mata mota mai tsada amma sai dai waɗanda ake zargin sun musanta wannan lamarin tare da neman a bada belin su shi kuwa ta bangaren mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya amince da bayar da belin nasu amma sai dai kafin ya bada belin nasu ya kafa wani sharadi a inda ya ce dole sai wani ci ko mai unguwa wanda sarki ne ya naɗa shi ya tsaya musu sannan kuma a sami sami wani ma'aikacin gwamnati wanda ke akan mataki na sha biyar kuma yana da gida Abuja. Idan duk an gama cika waɗannan sharuɗa to za a aje naira miliyan biyu ita ce kwatankwacin kuɗin rabin motar jarumar wood wato Fati Muhammad. Sannan dai daga ƙarshe alƙalin ya saka ashirin ga watan Yunin wannan shekarar za a ci gaba da sauraron ƙarar masu sauraron mu a nan dai za mu dasa wannan shirin namu aya da fatan dai kun ji daɗin shirin namu za ku dangwala mana subscribe kafin ku fita a cikin tashar tamu.